marigayayya hamsu garba kenan ga wasu labaran da muka samu mako a najeriya hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa a jiya juma'a ta ce an samu raguwar haɗura a kan tituna da kusan kashi 51 cikin 100 yayin gudanar da aikin sintiri na musamman yayin bukukuwan babbar sallah na wannan shekara idan aka kwatanta da irin wannan lokaci na shekarar da ta gabata wato 2023 sanarwar da shugaban rundunar shehu muhammad ya bayyana a lokacin ganawa da manema labarai kan sakamakon aikin sintiri na musamman da suka yi sai dai a daidai lokacin da wannan hukuma ke fitar da waɗannan alƙaluma akalla mutane sha hudu ne suka rasa rayukansu a wani haɗarin mota a garin imawa da ke kan hanyar zaria zuwa kano a ƙaramar hukumar kura kwamandan hukumar reshen jihar ibrahim abdullahi ne tabbatar da aukuwar wannan lamari a ƙasar mali an gurfanar da wasu shugabannin siyasa guda goma wanda rahotanni da kasar na bayyana cewa an ta su zuwa gidajen yari daban-daban na wannan kasa an kama su yayin wani taron siyasa inda aka zarge su da kokarin da zaune tsaye jakadar sudan a kasar chadi ya bar injamena yau kusan wata ɗaya kenan sanarwa daga ofishin jakadancin kasar ta sudan a birnin injamena wanda ya aike zuwa ma'aikatar harkokin wajen kasar chadi da wata wasiƙa a jiya juma'a domin tabbatar da hakan a hukumance to bayan ficewarsa daga kasar ta chadi ana kyauta zaton dangantaka ta dai tsami tsakanin chadi da sojojin janar alburhan wanda ke zargin kasar ta chadi da goyon bayan dakarun gaggawa na janar hemeti a yakin basasar kasar sudan wasikar daga ofishin jakadancin sudan ta isa ga hukumin chadi ne a jiya juma'a kamar yadda wata majiya ta gwamnati ta tabbatar a kokarin hukumin kasar cote d'ivoire na hanzarta kawar da cutar zazzabin cizon sabro wanda ita ce ke gaba wajen mutuwar mutane a kasar hukumin lafiya sun karɓi allurai 131,100 na alluran rigakafin kamar yadda aka sanar kasar ta cote na ɗaya daga cikin kasashen afirka biyar na farko da suka samu waɗannan alluran rigakafi yara masu ƙasa da shekara ɗaya zuwa biyar suna fama da cutar zazzabin cizon sauro inda aka kesta adadin mace-mace zai iya kai biyu da tamanin a cikin yara dubu ɗaya da 'yan kasar yanzu haka kamar yadda yake rubuce a daga ofishin hukumar kiwon lafiya ta kasar ta Cote d'Ivoire. Majalisar Dokokin Senegal na dakon jawabin Firaministan kasar Usman Sonko fiye da watanni uku da aka naɗa shi a wannan mukami. Firaministan kasar ta Senegal Sonko ganin ta yadda wasu ke kwarin kawo masa cikas a fagen siyasa ya ba da hujjar wannan jinkiri saboda rashin daidaito a cikin dokoki na cikin gida daga Majalisar Dokokin kasar. sonko ya bayyana cewa zai gabatar da jawabinsa nan gaba kawai a gaban majalisar dokokin ta kasar da zara an cimma daidaito a fannoni daban-daban Ana dai sauraron labaran ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI a kasar Iran kasancewa a zagayen farko na zaben shugaban kasar na 2024 wata ɗaya kenan bayan mutuwar shugaba Ibrahim Raisi zagayen farko bai bayar da dama na zaben magajin Raisi ba sai an je zagaye na biyu tsakanin ɗan takarar neman sauyi Masud Pezeshkian wanda ya samu kusan kashi 40 na ƙuri'u da aka kada da kuma zai fafata ɗan takara ɓangaren masu ra'ayin riƙau Said Jalili. wanda ya zo a matsayin na biyu da kashi da biyar na kuri'u da aka kada bincike na bayyana cewa kusan kashi 60 na al'ummar ƙasar ta iran sun ki fitowa ko kuma sun ki hallara a rumfunan zaɓe alamar rashin gamsuwa da taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma murkushe masu zanga-zanga da suka biyo bayan mutuwar mahasa amini a watan satumba na shekarar ta 2022 a gobe lahadi a kasar qatar ne za a soma zaman tattaunawa don dangane da batun kasar afghanistan karo na farko inda ake sa ran tawagar 'yan taliban za ta kasance a teburin tattaunawa da tawagar majalisar ɗinkin duniya ƙasashen duniya na ci gaba da neman hanyar da ta dace don ci gaba da tattaunawa ta fuskar siyasa da kungiyar ta taliban amma tuni majalisar ɗinkin duniya ta shaka kausar suka kasancewar ƙungiyoyin a wannan taro ƙungiyar taliban ta buƙaci ta samu cewa an ware mata da ƙungiyoyin fararen hula na ƙasar afghanistan a wannan tattaunawa wani bincike ya gano cewa tattalin arzikin ƙasar ta afghanistan na fuskantar koma baya sai dai 'yan taliban na fatan yin amfani da wannan zama a doha da nufin neman tallafi da taimako daga ƙasashen duniya ƙungiyar tarayyar turai ta sanar a jiya juma'a cewa ta ɗauki matakin ƙaƙabawa wasu mutane takunkumi mutanen guda shida da kamfanoni uku da ake zargi da tallafa wa kungiyar hamas da wata kungiya daban da aka sani da jihar islama da nufin cewa sun tallafa wa ayyukan ta'addanci ba ta lokaci ba ga na gaba. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. A cikin shirin na wannan mako za mu yi waiwaye kan rayuwar marigayi mamman shata daidai lokacin da marigayin ke cika shekaru ashirin da biyar da rasuwa. Muna tafa da cikakken tarihin sa kafin mu duba irin gudunmawar da ya bayar a fannin wake-waken Hausa na gargajiya da kuma adabi. Za mu tattauna da masu masu nazari a game da mutanen da shata ya yi wa waka a lokacin da yake raye don jin tasirin da waƙoƙin suka yi a harkokinsu na yau da kullum sai a biyo mu.